mu dan bayyana muku dalibai saboda ku ne manyan gobe Allah ya baku ilimi mai albarka Allah ya baku ilimi na za ku taimake addini wanda bai taimake addini ba yayi asara wanda ya zo gidan duniya yayi shekara goma bai yi aikin da zai koma ga Allah ba yayi hasara wanda ramadana ya same shi ko na mace ko namiji macen da ramadana ya same ta bata kyautata ma mijinta ba ta yi hasara macen da ta zama bata da aure bata kyautata ma iyayenta ba ta yi hasara iyaye sun rasu bata yi aikin alkhairi ba personally don kanta ta yi hasara kenan ramadana idan ya zo hanya ne wanda ake yi shekara shekara domin mutum ya yi aikin alkhairi allah ka ba mu dama mu yi aikin alkhairi allah ka aikata aikin alkhairi kuma ku can wani abun mamaki ba? duk wanda ramadana ta zo ta same shi allah ya masa rahama ne ai akwai laifuffuka da muke yi in an gama ramadana to in ramadana ta zo ana delete ne a in laifi kai tsakaninka da ubangiji duk in ka za a yi delete all amma laifin da ba a gogewa shine na zalunci hamza ko na zalunci ismaila ko na zalunci mal ibrahim ko na zalunci malam isa in aikin da kika yi ko kin zalunci mai gida ko kin akwai matan da in mai gida ya cire kayan shi ko ya bata wanki ko ta samu canji wani kuɗi ya manta bata nuna mishi kuma kuɗin za ta biya ranar da babu abin biya amma in tana so a yafe mata ta roƙi Allah yafe mata a Ramadana kuma ta ce mai gida na dan samu a aljihunka na samu waɗansu kuɗi amma na cinye lokacin ban san wa'azi ba na cinye lokacin shi sa ban gaya maka ba wala na ɗauka ganima ne na samu amma ba ganima ba ne to wannan laifi ne haka yarinya da ta ɗauki kuɗin jatumarta ko naira biyar ba da izini ba to za ta biya ta ranar da babu abun biya amma idan uwa ta ɗauki kuɗin ya ta kashe halak malak idan uba ya ɗauki kuɗin ɗa ya kashe halak malak ina fata an gane saboda haka wannan a kiyaye waɗannan to opportunity da aka bayar a ramadana irin ƙananan ayyuka nan laifuffuka da muke yi wanda tsakaninmu da ubangiji duk ana shafewa ne in ka nemi tuba shi yasa ana so ka dinga astaghfirullah astaghfirullah Allah mi tubi jomirawo mi tubi mi metata wato Allah na tuba ba zan kara ba astaghfirullah lullube mini aiki na in Allah fa in shita in ubangiji ya so sai ya ce na gafarta muku duka ku bayin Allah wannan gafara na Allah ne in Allah ya gafarta ma mutanen Najeriya wa sai tambayi Allah in Allah ya gafarta ma mutanen duniya gaba ɗaya wa isai tambayi Allah Allah fa'alun lima yurid